yanzu yanzu sabon bidiyon shahararren dan bindigar nan ya kara bayyana ma'ana dai bello turji yayin da yake kalubalantar gabanin najeriya tare da kama waɗansu mutane tare da yanke wa'adin lokutan da za a zo a karɓe su da kuma irin kuɗin da yake bukata a bashi wanda ya sa suka magana da bakin su. da kuma yanayin yadda ya kalubalanci shi kansa shahararren malamin nan dai wato dai al'isa fantami da kuma shahararren dan gwagwarmaya nan wanda yake kokarin wayarwa da al'ummar ƙasa najeriya kai ma'ana dai bello galadanci ya haɗe su duka yi masu kuɗin goro tare da kiran su da yan daudu duk wanda da ya kalubalanci bello turji a yanzu bello turjin ya fara masu kuɗin goro haɗe da bins bibiyar su ɗaya bayan ɗaya wajen ganin cewa ya ɗau babban mataki a kansu bangaren yanayin yadda yake cewa idan bindiga ba za ta yi aiki a kansu ba to kalamansa za su yi aiki a kansa a kansu haɗe kuma da haɗa su da Allah kai ka ce shi din ma na Allah ne lalle wannan maganganu na Bello Tirji sun yi ba bawa mutane mamaki duba da yanayin yadda aka san cewa shahararren ɗan ta'adda ne kuma wanda duniya take nema ba wai iya ƙasa Najeriya kaɗai ba wanda sai dai a cikin bidiyon na samun ji ya ambaci shugaban hafsan sojojin Najeriya Christopher Musa haɗu da saka mai da alkhairi to ne makasudin sakawa da Christopher Musa da Alkhairi kafin mu je cikin labaran masu sauraron mu ne da kullum ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa jakadiyar Arewa TV wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran Hakika Bello tiji yanzu yanzu ya saki wani zazzafan bidiyo yayin da yake yi wa shugabannin kasa Najeriya kuɗin goro hadu da bayyana inda yake asalin inda yake a yanzu. Su je kuma biyo bayan kalubalen da wani hararren malami ya mai ne a cikin jihar ta Sokoto, wanda ya ce idan ya isa ya fito ya bayyana inda yake a zaune. Ko da a ce sojoji da jami'an tsaro ba su in mai ba a inda yake a mazaunar tasa to fashi lalle babu shakka zai in masa. Wajen ganin cewa ya je ya ɗauki babban mataki a sa tare da da almajiran neman ilimi na ƙarƙashinsa wanda ce babu wani abu da bello tirji ya isa ya aikata ba tare da ubangiji ya so ba haka zalika an riga shi ganin dare sannan ba zai nuna wa mutane rana ba a dai kalaman malamin tabbas akwai abin da malamin ya taka haɗu da fushi kuma da fusata yanayin yadda ya fito yana maganganun nasa hakika ya jawo shin irin abubuwan da bello tirji yake aikatawa a kazalika musamman yanayin yadda ya kama waɗannan mutane a yanzu yake buƙatar kuɗin fansa wanda ya tabbatar da cewa idan dai ba a bada kuɗin fansa ba to fa zai faru da kamar yadda ya faru da sarkin gobir wato dai marigayi sarkin gobir ma'ana dai na yankin sabon birni hakika ya ce irin kisan da suka yi mai to lalle fa irin za su yi wa waɗannan mutane da suka kama ko ai gaggawar kawo nan kuɗi ko kuma yanzu nan su aika su lahira wanda ya ɗebi wa'adin kwana biyu sai dai fa a yadda muka ji sanarwar lalle babu shakka yau ne wa'adin kwana biyun ya tabbata sai dai mutanen da suke yankin cikin ƙauyukan sun gaza haɗa kuɗaɗen domin su kai wa bello turji akan ya saki wa'annan mutane da ya kama wanda waɗansu mutanen suke ganin cewa makamai ya kamata a ce an siya da wa'annan kuɗi da za a haɗa idan dai har za a iya haɗawa domin a karɓo wa'annan mutane da aka kama a sayi makamai kawai a ci gaba da fito na fito da shi kansu shahararren ɗan ta'addan bello turji wanda ake ganin cewa kalaman malamai ne da suke yi akan irin su bello turjin ya fara amfani a kawunan al'ummar gari yayin da yanzu suke ganin gwara sun rike makami sun je sun yi fito na fito da su bello turjin tun da an san inda suke sai dai shi wannan malami ya ce bai san inda suke ba kuma a ƙarshe a cikin maganar ya ce ya san inda takamaiman inda Bello Turjin ya fara zama. Haka zalika inda ya hasko a cikin bidiyon ba wai nan ne inda takamaiman ya fara zama ba. Yana so ya ɗauke hankulan al'umma ne kawai saboda kada ya kai ga idan an tashi neman sa ko za a kai mai hari a ce za a je asalin inda yake domin a kai mai hari. Amma ya ce in ya isa dai Bello Turjin yanzu haka ya sa rana ya kuma sa lokaci inda za su haɗu. Lalle shi malamin zai ɗebi ɗalibai waɗanda suke na ilimi a je a farwa Bello Turjin har a gabayansa idan kuma hakan bata yiwu ba to fa lalle babu shakka tabbatar ba za a gaza wajen ganin cewa an haɗa shi da Allah akan Allah ya kawo ƙarshen abin da yake aikatawa ba wanda ya ce da Bello Tirji da iyayen gidan Bello Tirji Allah Ubangiji ya tona asirinsu yayin da har ya haɗo da ƙaramin ministan tsaro ma'ana dai Bello Matawalle akan saukar da yi a cikin jihar Sokoto a 'yan kwanakin nan wanda ya ce ya sauka ne ba don komai ba sai dan a kawo ƙarshen Bello Tirji duba da la'akari idan muka yi da wani sabon bidiyo da shi kansa Bello Tirjin ya ƙara saki a kwanakin baya wanda ya tabbatar da cewa motocin sojoji sojoji ne guda biyu kuma ya kwace su wanda har ya banka masu wuta bayan kuma kisan sarkin gobir da suka yi wanda wannan ne hasala karamin ministan tsaro ma'ana dai bello matawalli ya dau alhakin zuwa domin ya kare rayukan al'ummar da suke jihar zamfara da kuma sokoto da katsina wanda ya zo ya sauka a cikin jihar sokoto wanda kuma bai dau wani lokaci baya fata malamin ya ce duk wannan kawai ana yi ne domin a raina wa talaka hankali babu wani abu da bello matawalli ya zo yi a cikin jihar ta sokoto in bayan kara ganin menene ne abin da 'yan ta'addan suke yi abin da suke yin yana daɗa kyau ko kuma dai saboda ya tabbatar da cewa akwai sa hannun shugabanni in ba haka ba babu ta yadda za a bello turji ya samu damar yin ta'addancin da yake yi a yanzu wanda kuma gwamnati ta kasa taka ma birki lalle babu shakka ba komai ne abin da zai baka mamaki ba a bangaren bello tirjin illa inda ya ambaci sunan bello galatanci ma'ana dai dan bello wanda ya shahara wajen tona wa shugabannin najeriya asiri haɗe da allah wade akan ta'addancin da ake aikatawa a cikin ƙasar najeriya haɗu da wayarwa da talakawa hankali ta yaya ne za a yaƙi ta'addanci ta yaya ne za a yaƙi dukkanin wani azalimi wanda ya kasance shugaba ko kuma akasin haka wanda shi dai dan bello akan haka duka yake tattaunawarsa wanda ko firar da aka yi da shi da ita kanta a tashan nan ta arewa 24 ya bayyana cewa shi ba don komai yake wannan babban bai da wata riba sai dai a wajen ubangiji na cewar zai ba shi ladan ya wayarwa da al'ummar ƙasa najeriya kai ta yadda za su gane su ya kamata su zaɓa kuma ta yaya kamata su mu'amalanci shugabanninsu akan yadda shugabannin nasu ba sa nuna soyayya a kansu ta yadda suke turo masu da ta'addanci ribar su su haifar masu da ta'addanci su kwashi dukiyar al'umma su haifar masu da rudani su kwashi dukiyar al'umma su haifar masu da talauci su kwashi dukiyar al'umma su haifar masu da dukkanin wani abu na kuncin rayuwa domin su kwashi dukiyarsu ta yadda al'umma aka kwazara su kawai yanayin tunanin su ta ina ne za su ci ta ina ne za su sha an kasa gano menene abin da ya kamata ma a yi ga baki ɗaya talaka bai samu ya ci ba bai samu ya sha ba bai samu ya samu wajen kwanciya ingantacce ba bai samu cikakkiyar lafiya ba bai samu cikakken ilimi ba bai samu cikakken tsaro ba ta yaya ne zai samu tunani mai kyau tunani mai kyau ba zai samu ba to wannan ribar ita ce ribar da suke hange idan suka bari talaka ya samu tunani mai kyau a cikin ƙasa najeriya to fa zai gane cewa shi ma yana da fico a nan gaba kuma wannan ne ba sa so talakan ya gane idan ya gane haka to wa za su mulka da bashi ɗari da kwabo idan an tashi zaɓe ya zo ya zaɓe su ko kuma su ce ya yi ya yi su ce bari ya bari kaga kenan dole sai sun gadarwa da talakawan najeriya wannan abu sannan ne riba su ta cika riba akan haka hakan dan bello yake kokarin wayar da mutane kai amma sai yau abin tur abin Allah wade sunan dan bello ya fito a bakin dan shahararren dan ta'adda wato dai bello ta ji akan cewa shi ma dan dauda ne kuma karan maguzawa lalle babu shakka <laughs> wannan magana tashi ta yi muni da yawa wato dai shi bello ji, wanda waɗansu suka fara zagin bello jin daga bayyana bidiyon nasu saboda yadda ake ganin girman dan bello akan irin abubuwan da yake a ƙasa najeriya wa'yansu kuwa dama ca suke bello ji tana an san ya fi ƙarfin gwamnati da kuma karfin a gaya masa gaskiya duk wanda ya gaya mai gaskiya to zai zama abokin sa to amma menene abin da ya sa a cikin bidiyon sa ya ambaci sunan Christopher Musa haɗe da roƙonsa Allah akan ya bawa malamin nan babbar dama akan cewa ko da dan bijilantin ne ya fito ya ce zai zo ya yaƙe su ya ga yadda za ta ƙari ya ga yadda za a kwashe lalle babu shakka sai ya tarfawa garinsa nono wato dai sai ya ɗanɗana kuɗarsa abin da bello turjin ya ce kenan haka zalika ya ambaci sunan shugaban sojojin ya sa mai albarka kuma ya yabe shi wannan yake tabbatar da cewa duk abin da ake tukkawa christopher musa ya sani shugaban tsaro ya sani shugaban ƙasa ya sani shugabanni sun sani da sa hannunsu da komai ake aikata ta'addancin da ake aikata. wanda ya ce a yanzu ma yana da bidiyoyin fantami ya ce mu riga yi fantamu domin koya mutu domin ya ce shi da Allah ya nuna mai lokacin da ana zalunci yana kallo ya shiru gwara an ce babu rayuwarsa kuma dukkanin wani malami da ya je shiga siyasa to fa lalle dagutu ne ma'ana kafiri ne ya kafirta sai ga shi Ali Isa fantami ya zo ya shiga cikin siyasa tsindin gadan-gadan kuma ba tare da hangen menene abin da ya fada a baya ba to dan haka shi baya ganin wani abu tunda malaman ma suna aikata kuskure suna kuma yin abubuwa waɗanda suke irin na ba malamai ba to akan me shi bello turji zai damu a yau don ya zo ya yi ta'addanci ya kashe rayuka kawai shi ta yi tunaninsa akan cewa an zalunci 'yan uwansa kuma haka zalika yana bi masa su ne ta inda ya ga zai iya don haka ya ɗauki makami gani yake makamin shine sauki da kuma sulhu a rayuwarsa a cewar fa Bello Turjin. To masu mu ne da kullum duka duka wannan shine takaitaccen bayanin da yau Bello Turji yayi a dangane da 'yan Najeriya da kuma cewa su shiga taitayin su don wallahi ba zai tuba ba sai dai idan an ɗau rayuwarsa. To masu mu ne da kullum anan muke so mu ce da ku ci gaba da biyo mu da comment da lakin jakadiyar Arewa TV ci gaba da kawo muku labaran da tona asirin shugabanni da 'yan ta'adda. ku ci gaba da yi mana comment da lakin din wanne kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labara.